ka tashi da nema na sanya kar ka koma baya in ka saba da fama baro kwana kar a ka baya from now till tomorrow let the nature control dandali bakoncin wa ya samu yau ah, assalamu alaikum a ah, sunanmu hassan da usaini wanda aka fi sani da tagwayen asali arewa identical gaskiya fa gaskiya na cikin da kasa bambancewa ne ne wa Na na'am to a bamu labari na raha kowane sha inda za mu tara shi ke eh to a labari na farko kamar da zan iya baki shine a kamar da ke gan mu yan biyu hmm. haka burin mu shine mu samu yan biyu kuma hmm. alhamdulillah Allah ya bamu yan biyu hassana da usina kamar da ke mu su ma kamannin su ba a raba <laughs> su ma ba a raba gaskiya sa da kamannin su sai kuma gaskiya babban burin mu shine mu gina gida daya mu zauna tare da su kuma hakan ne Allah ya Allah yadda <laughs> to yanzu ba ka tsoron za a iya samun akasi idan Hassan ya dawo matan Usaini ta zo a a ba za a samu akasi ba gaskiya ba za a samu akasi ba tunda ai ba cuta ba cutarwa kuma insha Allah su ma nan ba da jima ba tunda kasancewar mu ba zama muke sosai ba na san za su fuskance mu a hankali za su gane mu kuma mu za mu ba su dama su fahimci mu su gane mu dan mu nuna musu bambancin ma da ya kamata a ce sun gane in wannan ya zo ga yadda ki gane wancan ga yadda ki gane wancan ba zai zama matsala ba saboda rashin zaman mu ne yasa aka dan samu na ma insha Allah tunda abu ya kan kama sosai tunda an yi magana tsakanin gemu da gemu iyaye zance insha Allah abun zai zo ku me kuke yi Um, a uh, musical artist ma'ana mawaka ne na zamani wanda muke yin afropop kamar uh, muke daukar instrumental mm. na zamani mm. mu yi ingausa da hausa da turanci wajen ganin cewa mun karfafa yaren mu ya kai wani ya samu wani turki a cikin uh, kunci fadin duniya gaba daya. Tota na kuɗaya ne? eto eh to ce ɗaya ba ne tun da ɗaya ne <laughs> ra'ayin ya riga ya zo da shi yasa sunan da aka ce tagwayen asali ba wai suna bane kawai wanda muka fito muka ambato shi eh, tagwayen asali akwai abubuwan da suka faru da mu wanda muka tabbatar da wannan sunan namu lokacin da muka samu invitation daga wannan don ku zance jahannan jihar ku zance mm. ko tashar ku mm. VOA mm. sun ba mu invitation na special guest of artist lokacin da muka je za mu passport ya na'am passport dinmu immigration office ba mu taba sanin da cewa din mu ɗaya bane ba sai a lokacin muka bince shi guda ɗaya ne saboda Allah wallahi saboda abin da ya faru shine da aka gama ɗaukar data na mutum ɗaya aka saka passport ya fito na mutum ɗaya to da aka tura na ɗayan sai computer ta yi take ce oh. ta riga ta yi na mutum daya to a nan sai da aka tattirka tirka dauki wajen matsayin wajen sati daya da karshe dai fasar ofisin ya ce a yi hoto tsakanin mu musasa tsakiya ya tura report abuja eh. dan a samu a tantance kuma a gane cewa mutum biyu ne to ya aka yi daga karshe wajen ba da passport din eh to daga karshe abin da ya faru kawai a da aka ga cewa abin ya kai to a kwariya sai aka ce to shikenan mi hoto mi emails za a tura shi headquarters tabbatar da cewa mutum biyu ne saboda ka sai a ignoring abin da ake ce masa kamar command da aka ba computer na cewa dole sai data ta zama daban-daban saboda haka haka aka aka kansilin kawai ta bada da guda biyu hmm. zai gaya miki yadda muka samu mun samu complain daga ma'aikata da an shigo sai a ce ina indin nan su suka na ma'aiki saboda kin san password in serial eh. yana tafiya a eh, serial daga namba zuwa namba eh. baya dama a tsallake wannan namba na wajen wata namba ba tare da an kammala wancan ba saboda haka duk wanda ke da passport mai 64 pages sai da ya kasance ya samu wannan tsaikon dole sai an samu an hada namu to shi yasa ya zama gidan ya zama gashi ana ta gosulo mun tada gida <laughs> yanzu in kin je ki tambaye passport office na nan farm center za su ga ni cewa da suka wanda yake ba su tsoro su an ce kusan kamar yadda muka sani an ce kowa ɗaya nashi dalili to amma mu san ya aka yi na mai zuɗe ba dan mu ba taba sani da gaskiya sai a lokacin muka gane cewa ga abin da yake faru to a wakar da kuke yi da wace kuka yi fice eh to akwai wata waƙar da muka cewa muke ba ta lakabi da suna destiny ma'ana kaddara kenan mm. saboda bana mutum manta a wannan lokacin mun saki album mu mai sunan gyara kayanka wanda yake is contemporary songs mm. waka ce wadda ta shafi nanaye mm. so da muka gama sai muka dinka fuskantar kalubale daga gurin yan kasuwa wajen ganin cewa idan har baka yi fice ba sai ka ɗauki hoton wani wanda yake shahararre ka sa a jikin fastakar sauransu wannan sai sa muka yi fushi muka ce to shikenan bari mu koma layin da idan kai waka ba a bukatar waye kai waka ake bukata wadda idan dai har sakon ta isa kuma ta samu fice ko ince ta samu aiki kwararre zaka samu karbo shine muka je muka yi destiny muke faɗa a cikin waka cewa rabbana shine mafari hankali kaka yi sauri yi lokacin ka ba zai kure ba ya kuke magana a lokacin da ya ba saba <laughs> eh, to ita ce bakan miyar ku ita ce bakan da ita muka fara da lokacin da muka yi destiny lokacin da muka yi ta original version din wato tamu wanda ban mu hada da kowa ba ta samu karbuwa inda muka gani ta samu karbuwa ko wani fitaccen mawaki daga Lagos wanda yake representin Hausa mm. wato classic mm. yace wannan tagwaye wannan waka ta mun na so shiga ciki mm. dan nima in bada ta gudunmuwar muka je Lagos aka samu aka yi waka muka yi Destiny remix da mu da classic to tun daga nan muka san cewa mun shigo bangaren hip hop da kafa dama ba da kafa <laughs> to banda wanda wani arera mana wata okay kuma hausa ku iri daya <laughs> akwai wata wakan wadda nake wa ba mutane kaini wadda mm. muka ba ta suna da nature control mm. ah, yadda take shine in ka tashi da nema da na sanya kai ka koma baya in ka saba da fama baro kwara kar a barka baya From now till tomorrow, let the nature control. From starting to we blow, let the nature be the rule. Wow. so, um, <laughs> the Turanci ko ita? Eh, Turanci eh, kamar yadda na gaya miki waƙoƙin mu fusion ne, mun gausa shi Hausa da Turanci. Ba a yi Hausa ba? Akwai Hausa. Ta ai ta Hausa. <laughs> Da fari zance na sai ku saurare ni. Ku gana batuna za na fara bayani. wata ran a hakan za ku ba da bayani ke time haka shi ne daidai damu muka bar masa komai ga dan da bigari ba ai stronger and forever ba ai <laughs> me burin ku babban burin mu shine mu ga cewa mun ɗaukaka kalmar bahaushe ko in ce yaren hausa a dandali na ɗaɗi wanda ya shafi harkar waka kenan muna so mu ga yadda ake ganin shahararren mawaka daga kudu yadda ake ganin shahararren mawaka daga faɗi na duniya hmm. muga cewa tagwayen asali sun kai wannan matsayi wanda duk duniya za a ce okay these guys are from northern part of Nigeria da Hausa kuma they are doing excellent well. mun yi representing mutanen mu na arewa duk wani bahaushe wanda in ya tsaya ya kalla ko ya ga mun kai wani matsayi shi ma zai bigi da ya ce wannan Hausawa ne yan uwana yan arewa yan Kano abinda bukatar mu kenan mu ga mun kai wannan limitin saboda kowa ya alfahari ko mu kai wannan yaran zuwa ga wannan matsayi insha Allah. Allah ya ida nufi. Amin amin. Dandali na godiya. Dandali godiya. <laughs> a gaida tagwayen asali baraka bashir murya amurka daga kano a nigeria